ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ma kamar kullum Allah subhanahu wa ta'ala ya sake dawo da mu wannan rana ta lahadi 23 ga watan ramadan 1438 wace ta daidai da goma sha takwas ga watan yuniyo shekara ta dubu da goma sha bakwai muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin sura ta tara a cikin alkur'ani wato suratu tauba surat tuba wannan karatu yana zuwa man masu saurare ne daga jami'u abi obai da tabnil jarrah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass a cikin garin kaduna ta najeriya jiya mun kwana akan aya ta ɗari da goma sha bakwai ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake mana bayanin tubarsa ga ainihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma sahabbai sannan ayar da take biye da wannan da wancan anan ne aka samu sunan wannan sura wato ake ce da ita suratu tauba suran tuba saboda wasu sahabbai ne radiyallahu anhum suka tsallake rijiya da baya wato suka sha da kyar sun yi laifi amma Allah subhanahu wa ta'ala ya anshi tubarsu sai aka sama wannan sura suratu tauba wato suran tuba sannan da wannan muke iya fahimta don mutumin da ya yi abin da ba daidai ba ya koma ya nemi tubar Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu ta'ala a shirye yake da ya gafarta masa muna fata Allah ya sanya mu daga cikin wanda ake ansan tuban su to yau zamu tashi akan kissan waɗannan mutane guda uku wa ala thalathati alladhina khulif qala bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa ala thalathati alladhina khulifu hatta الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وضاقت Allah الرحيم الله سبحانه وتعالى يتي ba ma manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam shi kaɗai ba ba ma sahabban da suka fita yaƙin tare da shi ba radiyallahu anhu akwai wasu mutum guda uku suma waɗanda ba fita yaƙin ba to Allah subhanahu wa ta'ala su ya yafe musu kuma ya anshi tubansu wato waɗannan mutane guda uku na farkonsu su ne ka'ab ibn malik na biyu su ne hilal ibn umayya na uku su ne murara ibn rabi' waɗannan mutane a lokacin da aka kira gangamin gangan yaƙi za a fita annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce a gaya ma kowa cewa a shirya domin ba kasafai yakan faɗi inda za shi ba alaihi salatu wasalam idan misali zai yi gabas ne yakan ce da mutane ku shirya sai a yamma idan aka yi yamma sai kuma a zo a karkato a ga gabas aka nufa don bai ce da jama'a ga inda na nufa wanda yake sanin inda za a nufa shine abubakar ne siddiq radiyallahu an saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana so ya koya al'umma sirri saboda ba kasafai za ka iya tara al'umma ka ce ga yadda za a yi ba face magana ta fita don haka sai ce kowa ya shirya ya rasulullahi ina za a yi kowa ya shirya amma wannan yaƙi na tabuka saboda nisan tafiya ƙarancin dukiya tsananin zafin rana ya sanya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gaya wa mutane inda za a ya ce jama'a kowa ya tattali ya shirye tanaji tabuka muka nufa saboda lokacin ana cikin yanayi saboda kowa ya san mai zai tattala mai zai rika wani irin guziri zai rika a lokacin da aka yi wannan bayani sai kamar yadda ya zo a cikin hadisai siha da sunan da masani abin da ya zo a cikin musnad imamu ahmad bin hanbal rahmatullahi alai akwai riwayar abdullahi bin abdurrahman bin abdullahi bin ka'ab bin malik ya kasance shi ne dan jagoran malik a lokacin da ainihin idanun ka'ab din suka makanci shi ne yake ainihin masa jagora yana cewa na ji da kunnuwa na ka'ab bin malik yana ba da labari radiyallahu an yadda aka yi suka tsallake rijiya da baya yace lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba mu labarin cewa tabuka za a kowa ya tanaji kowa ya shiri yace sai na kasance ina cewa kaina babu matsala ai tun da ina da dawakai sannan ina da dukiya kuma ina da ƙuruciya ga lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya bani Ba na da bukatan yi ta mai kwarmin idanu bi ma'ana ba sai na yi tattali tun kafin lokacin ba ko da ana gobe ne misali za a yi wannan tafiya ina iya haɗa kayana kawai ɗauki jakata in kama gaba na yi tafiya na ya ce ana cikin wannan ana ta wannan ana ta wannan ya zama na tun ana saura kwana kaza kwana kaza sai gashi tafiya gobe ake magana za a yi tafiya sai ya zamana sai na fahimci wannan wato ainihin wasu wasi da nake ta yi zan yi jan kafa da nake ba wani abu bane ya same ni kawai face wasu wasu irin na shedani karshe sai na zo na ce kai wannan tafiya ma to ni yanzu gashi ban shirya ba ai ba za a yi tafiya ranar da za a fafe wa wato wato ba a tafiya ranar abin nan ba a fafe gora ranar tafiya a don haka ni yanzu in na ce zan yi tafiyan ma me zan yi bari in haƙura kawai su tafi idan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya dawo na zo in ga ya san mashi da uzurin da yasa ban je ba annabi alaihi salatu wasalam ya kama hanya ya tafi bayan an isa tabuka cikin tsanani kamar irin yadda muka fara ba da labari cikin hadisin muslim da ya rawaito ta hanyar umar ajiya radiyallahu an ya ce ba ma abin da ba mu gani na tashin hankali da yunwa da kishi ba kai saboda tsananin kishi ma har ma muna tsammanin wuyan mutum daga cikin mu zai rabu da gangan jikinsa saboda tsananin kishin ruwa a haka muka samu muka isa tabuka a daddafe bayan mun isa an ya da zango an zauna abinci dai bai wadace mu ba ruwan ma da za mu samu mu sha babu shi sannan dawakan da za mu hau babu raƙumma ba su ishe mu ba yakan zama da cewa mutum biyar shida bakwai sukan hau kumi guda ɗaya in an kai wani zango sai a ce ta koma ku sauka wasu ma sai su hau wasu kuma an baro su a gida saboda ba ma wanda zai ba su tallafi ya ɗauki nauyin a isa ta boka a haka aka samu aka isa bayan an isa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana zaune sai yace jama'a ina ka ban ga ka dan malik ba sai wani mutum ya tashi daga cikin banu salama radiyallahu anhu ya ce ya rasulullahi ba wani abu ya hana ka abzuwa ba face ya tsaya ne kawai tankaho da tankama da jiji da kansa sannan kuma da kallon a bayansa mu'azu ibn jabal radiyallahu an sai ya tashi ce bi isa ma qul tilda abin da ka faɗa wannan baka yi masa shaidan alkhairi ba ya rasulallahi abinda muka sani ba mu san wani abu ba game da abinda ya shafi kaf idan ba alkhairi ba ana cikin wannan yanayi ana mu'awara wannan ya faɗa wannan ya faɗa sai ga guguwa ga ƙura sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce kun aba khaisama wannan da yake gabatowa ko ma wane ne ya zame abokai sama yana isowa sai ko ga abokai sama ya iso sai annabi alaihi salatu wasalam ya yi masa addu'a ya roƙa masa Allah Allah ya masa gafar. abin da ya sa ko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya roƙa masa gafara ya kasance a cikin iyalinsa yana zaune an gabato masa da abincinsa ga abin sha zai ci ga matarsa ga komai nasa sai ya ce kai jama'a yanzu ni abu sama ina zaune cikin iyali in sha abin sha in ci abinci sannan in tada ko maɗata in yadda ka faɗa in kwanta annabi yana tabuka la abqanillahu izan. idan in na tafi a hakan nan to me zan cewa Allah subhanahu wa don haka bai ci abincin ba yace ke kulla abinci ta ce malaka ya aba kai sama mai ya same ka yace abu kai sama bai ga ta zama ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana tabuka gashi babu dukiya babu guzuri babu abun hawa ba abin da za a ci ba abun da za a sha ni duk gashi nan cikin yalwa da wadata da kwanciyar hankali ai ba ni da abin da zan gaya ma Allah subhanahu wa ta'ala don haka sai kama hanya shi kadai hanyar tabuka yana kafin ya iso din shine annabi da ya ga guguwa ya ce kun abu kai sama kai ko ma wane ne wannan zame abu kai sama yana isowa sai ga abu kai sama ya labarin ka ce ya rasulullah ban ga ta zama ba roƙa mani Allah annabi ya roƙa masa Allah Allah ya maka gafara Allah ya yi kaza bayan an gama gaba ɗaya yanzu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya kama hanya zai koma ainihin garin madina kamar yadda shi ka'ab dan malik yake ba mu labari radiyallahu an ya iso garin madina dama sunnarsa alaihi salatu wassalam idan ya dawo daga tafiya bai isa gida sai ya je masallaci ya yi raka'a guda biyu sannan ya shiga gidansa wannan kuma ita ce sunnar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karantar da mu idan ka fito tafiya kafin ka fara da gida to ka ya da zango da masallaci kai nafila raka'a biyu sannan ka isa gida domin neman albarka da kuma godiyan Allah subhanahu wa a lokacin da ya idar da nafila sai ga mutum inji ji ka'ab bin malik radiyallahu an yace sun kasance kusan mutum tamanin ne da ɗoriya wato ko dai tamanin da uku zuwa tamanin da tara kowa ya zo ya gabatar da uzurinsa ya rasulallahi wallahi ga abin da yasa ban zo ba annabi an shi uzuri ya ce to Allah ya gafarta maka wannan ma ya zo ya gabatar da uzuri ya ce ga dalilin da yasa ban zo ba Anisallam ya roƙa masa Allah ya ce Allah ya maka gafara sai ka dan malik ya zo radiyallahu an yace sai ina ta saƙe-saƙe. anya kuwa ni yanzu in na anshi uzuri na annabi alaihi salatu wasallam zai ansa to amma kuma ni din nan ni ina tsaka mai wahala domin idan na yi ƙarya yanzu qur'ani na iya sauka ya ce ƙarya kai ka. sannan kuma idan na yi gaskiya ban san implication hadarin da zai biyo baya ba sai ce sai na kumaji gara in yi gaskiyan duk abin da zai faru ma ya ya faru da a ce ƙarya na yi ƙur'ani ya fallasa ni gara a ce na yi gaskiya na fallasa domin ba a ce da mutum gaskiyarka ta kare sai dai a ce ka ta kare. ka'ab ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce na same shi na ce ya rasulullahi maraba da zuwa ya ya hanya ya aka samu jama'a kaza kaza ce to me ya bamu ganka ba ya ce ya rasulullahi ba abin da zan iya faɗa in kare na da shi idan na maka ƙarya ƙur'ani na iya maka bayanin yadda abu ya faru amma kuma in na maka gaskiya ban san Faith wato alƙiblar da zan tunkara ba amma gara maka gaskiya ya rasulullahi ya fi mani sauƙi duk abin da zai faru na ɗauki kaddara wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta ba ni da abin da ya sa ban zo ba ina da ƙarfi ina da tattali ina da dawakai ina da kuɗi ina da ƙuruciya zan iya tafiya amma duk da haka kuma Allah subhanahu wata'ala bai bani iko ba annabi ya kalle ni na kui da kaina ƙasa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya ce to na ji yanzu ka je kai ta zaman dako sai mun ga abin da Allah ya yi a cikin al'amarinka ya ce sai ciki na ya tuƙa ya tuƙa ya burga na ce wannan al'amari ya girmama sai na fito bayan na fito sai wasu mutane daga cikin banu salama suka ce kai habaka ba da mu yaya kowa na neman abin da zai faɗa ya faɗa amma a ce kai ka zo ka faɗi magana hakanan nan siddan babu wani sirki to ai yanzu kai ka ja ma kanka ai yace sai ina ta tararrabi shin in koma an kare ta kaina ne ko ko a'a yace babu matsala tunda na riga na yi gaskiyar nan tsaya kawai duk abinda Allah subhanahu wata'ala ya hukunta na riga na dauka ana cikin wannan yace waɗanda suka zo min suna ce mani ga abinda ya kamata sai na ce a'a ba zan koma ba ba zan yi amai kaman kare in koma lashe ba amma a cikin waɗannan mutane tamanin da ɗauriya shin akwai wanda ya zo da irin uzurina ya ce babu abin da yana shi fita aka ce eh akwai abin na murara ibn rabi sannan kuma akwai hilal ibn umayya sai dai kar ka manta kai ka fi su kuruciya su sun fi ka shekaru sai ce babu matsala ai alfitnatu idza ammat hanat wa idza khaffat halat babu matsala ai ita fitina idan ta samu mutum shi kadai ta fi zama da tashin hankali amma in ya zama na kun yi haɗaka a cikin fitina to za a nemi solution a ce yanzu ya za a yi don haka babu matsala tunda mun samu kanmu mu uku ba matsala insha Allah za a samu mafita annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gaya wa mutanen nan guda biyu to ku je ku zauna sai mun ga abin da Allah ya yi subhanahu wa ta'ala ana cikin wannan annabi sai aika da manzo gidajen kowanne cewa kowa daga cikinsu ya ƙaurace wa iyalinsa da manzon ya je wa ka'ab radiyallahu anhu ce kana nufin kada mu yi haɗaka irin ta miji da mata yace Allahu a'lam ni dai saƙo ne aka ce in gaya muku kowa ya ƙaurace wa iyalinsa shikenan sai ce da matar ki je gida bayan ta tafi sai shi hilalu ibn umayya aka ce kai dattijo ne ka je ke matar ki je ki nemi hanzari wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa ya rasulallahi bai cika lafiya ba sannan kuma ga shekaru ko za a yi mani uzuri in dinga sanya masa ruwa ina dafa masa abinci annabi sallallahu alaihi wa alihi sun ce to ba matsala ki je ki kula da shi amma kuma a hirɗinki ki kiyaye kanki shi ma ya kiyaye kansa kada dai ya wuce abinci kawai da girki da sanya ruwa tace ce ya rasulullahi naji sai wasu mutane suka dawo wurin ka suka ce to ai kaga ita ta sami permission an ce ta kula da mijinta ba za ka je kai ma ka sake gaya wa annabi uzuri ba yanzu ya zamana ko zai ce ka ta dawo sai ce wannan ita ce akbaru min uktiha ai ni ba zan iya wannan al'amari ba yanzu gashi an ce in dakata sai yadda Allah sun ta'ala yayi sannan ka ce in koma in ce ga wani magana ba zan iya ba kai dai ni yanzu na rungumi duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya hukunta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce to ana cikin wannan sai aka sake kuwa cikin al'umma musulmai cewa to jama'a da Ka'ab dan Malik da Murara ibn Rabi' da Hilal ibn Umayya kada kowa ya yi musu magana a cikin al'umma musulmai wannan shine sanction wato ainihin eh, me ake cewa takunkumi an sa musu takunkumi kada kowa ya yi magana ya ce akwai ɗan kawo na abu da. babu mutum wanda na fi so a duniya in ka cire manzo da Allah da addini sai shi sai na bi ta katanga na tsallaka na faɗo na ce mashi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ya ce kai da baka na in ka tanka ya tanka na ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ya ce kai da baka nan idan ka tanka ya tanka ya ce sai na ci gaba da yaudaran kai na nace kai sai yau kila bai ji ba sai na zo gaban shi na ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kai da baka nan idan ka tanka ya tanka sai ya ce to amma ya kai dan kawo ka san ina son Allah ya ce Allah shi ya sani ni karka dame ni ya juya ya bani wuri yace sai na ce al'amarin ya girmama ana cikin wannan kwana arba'in muna haka yace to ni wa kuntu ajladahum in ji ka dan malik ni na fi su karsashi wannan abu bai sa na kaurace wa jama'a ba na kan bi jama'a ce salamu alaikum wannan ya bani fuska salamu alaikum wannan ya bani fuska ba mai ce mani wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh amma ni kuma ban ce ba za ni ba sai in zo masallaci ai sallah da ni idan aka idan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana murmusawa wai idan na dan zo haka sai ta fuskar ta can idan dariya yake in ya zo ta inda yake sai ya gimtse kawai ɗauke wuta idan na matsa sai na bashi sallama sai ya bani hannun yan yatsu ya sa fuskan shi a can na ce wannan al'amari ya girmama ana cikin wannan bayan mun kwana arba'in iyalanmu kowace an ce ta je gida sai ga takarda daga sarkin Ghassan ya turo manzo abin da yake cewa a cikin takardan wai mun samu labarin wai wannan mutumin naku wai ya tozarta ka ya wulakanta ka to bari gaya maka matsayin shi bai sani ba ne ba irinka ba ne za a wulakanta a tozarta a yasar ba idan kana so ka zo wurin mu ka anshi kiristanci za mu yi maka naɗi hakimi mu baka anguwa sai ya ce sai na sake cewa wannan kuma wata jarabawa ce mai tsugune da kanta ni din nan bayan musulunci zaka kira ni ka ce in koma kiristiyaniti ko me zaka bani yace sai na je na samu ainihin murhu na samu takardar na kona ba na ma so wani ya san wannan labari bare a sake cewa ga abin da yake ya kai ya komo ana cikin wannan mun rasa yadda za mu yi bindiga za mu yi mai za mu yi kawai sai ga wani mutum ya kira ni a saman dutse ya ce ya ya yabna malik abshir ya kai ka'ab ya dan malik kai bushara Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ayoyi akan ku na cewa ya anshi tubarku. ya ce na zo na rungume shi wallahi ina da abaya ita kenan nake da ita riga ta alfahari na ɗauka na ce mashi gata saboda tsananin jin daɗi mutane suna ta fuskanto ne ana mun barka barka kai barka fa malam barka barka ya ce sai nufa masallaci na je na sami annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana zaune na bashi hannu ya bani na murmusa ya murmusa na ce ya rasulallahi wannan tuba daga gare ka ne ko daga Allah annabi sallallahu ce a Allah ne ya anshi tubarka subhanahu wataala annabi ya kara da cewa ka yi bushara da wata ranar da baka taɓa samun irin ta ba tun da mahaifiyarka ta haife ka yace muna nan haka sai ga Talha ibn Ubaidillah shine kadai ya fara tasowa daga cikin mutanen Makka ya rungume ni na rungume shi ya mun fatan alheri yace wallahi ba zan manta wannan matsayina abin nan talha ibn ubaidillah ba shine mutum na farko wanda ya fara tasowa daga cikin mutanen makka ya jajanta mani ya mani barka ya mani fatan alkhairi sai nace ya rasulullah yanzu ni saboda godewa Allah subhanahu wataala duk dukiya ta gaba ɗaya zan dauka in baiwa Allah annabi ce a'a ba haka za a yi ba ka rike wani abu daga cikin dukiyanka ka bada wani yace ya rasulullah ai ni ba abin da za a yi gode ma Allah idan ba haka ba yace to tunda ka kiya mani ina da dukiya a kasan Khaibar yakin da aka yi tsakanin mu da Yahudawa muka samu muka yi nasara a kansu ya rasulullah na bada wannan dukiya waqafi ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to nan ne aka samu suratu tauba surat tuba to shine abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labari wa ala salasati alladhina kullifu Allah ya gafarta ma waɗannan mutane guda uku wanda suka zauna a gida ba su fita yakin tabuka tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba su ne ka'ab dan malik da murara ibn rabi' da hilal ibn umayya hatta daqa hatta idza daqat alaihim al-ardu bima rahubat har sai da kasa ta yi musu tsananin kunci duk da fadin kasa da yalwanta sai da suka rasa inda za su tsuguna suka rasa inda za su sa kansu wa daqat alaihim anfusuhum kawunan su ma yayi musu kunci suka samu tsananin damuwa wa dhannu alla malja'a min Allah illa ilai suka sakankance da cewa azannu anan ba zato bane domin zanna a cikin Alƙur'ani yana iya ɗaukan ma'anoni guda biyu yana iya daukan zato yana iya daukan kuma sakankan cewa. misali Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul tauba ta yana cewa alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim ba wai suna zattan za su haɗu da mahaliccin su ba waɗanda suka sakankance cewa za su haɗu da Allah subhanahu wa a don haka anan ba wai suna zato ba wa zannu alla malja'a min Allah illa ilai suka sakankance babu matsirata babu maguda daga Allah subhanahu wa ta'ala face zuwa gare shi sun mata ba alaihim sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya anshi tubansu ya gafarta masu liya tubu domin su tuba su koma ga Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah huwa tawwabur rahim lallai Allah subhanahu wata'ala mai tsananin ansan tuba ne sannan kuma mai gafarta ainihin zunubai ne ashe da wannan muke iya fahimta jama'a duk irin laifin da mutum yayi duk irin zunubin da mutum yayi matukar ya koma ya tuba ya nemi gafarar Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala a shirye yake da ya anshi tubarsa kuma ya gafarta masa zunubansa ko da zunubin nan ya kasance girman wato kumfan teku ne ya ce Allah kai mani gafara Allah subhanahu ta'ala zai anshi tubarsa shi yasa nake cewa kullum ina mamaki gafarar Allah subhanahu wataala da rahmarsa ta yalwaci azabansa da fishinsa amma saboda karancin aikata aikin alkhairi irin namu na bil adama wannan shine yake sa mutum zai shiga wuta ta inda bai sani ba domin Allah subhanahu wata'ala ya ce man ya'mal su'an yujza don mutumin da ya aikata mummunan aiki guda ɗaya kawai za a saka ya mishi da shi amma abin da ya shafi alkhairi ya ce man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha don mutumin da ya zo da aiki guda ɗaya na lada Allah subhanahu wa ta'ala zai bashi ainihin lada guda goma ga ayyukan alkhairi nan da dama annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wai shin zai gagari mutum daga cikin ku kullun ya samu lada dubu daya suka ce ya rasulullah ya za a yi mutum ya samu lada dubu daya ya ce kawai ya zauna ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir ya faɗi wannan sau ɗari kullum idan zai yi wannan ya samu lada guda dubu daya to idan zaka jimri wannan kullum ka zauna sannan ba wai ma ladan dubu ɗaya ba kawai ba a'a Allah zai ɗaukaki matsayinka subhanahu wata'ala sannan zai gafarta maka zunubanka sannan yana daidai da kaman ka yanta wuyayen bayi ne sannan ba wanda zai zo da irin aikin ka sai wanda ya wannan aikin sannan kuma shedani a wannan yinin bai sai kusance ka ba to in ka rike wannan ka jimri wannan sai ka karo da wasu ayyuka na alkhairi da kake aiwatarwa misali to yaya zaka ga ladan suna da yawa ga irin su subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ahabbul kalimati ila Allah ba'da alquran ne kalmomin da suka fi soyuwa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala bayan alquran yace kuma la yadurruka bi ayyatihin naftada ba zai cutar da kai ba ko da wanne ne ka fara kana iya gabatar da la haula wala quwwata illa billah sannan alhamdulillah wallahu akbar subhanallah kana iya jujjuya shi ko da wanne ka fara ba zai cutar da kai ba kana da lala domin shi akwai da ka fara faɗin waɗannan ababe ma'auni yake cika yadda ka san kaman ka ɗauki narkakkiyar dalma ce ka sa ma'auni ya za ka gansa zurr zai sauka to haka waɗannan ayyuka suke da ka faɗa ma'auninka nan da nan ya cika to duk da irin waɗannan garaɓasa laifi idan kai za a baka zunubi guda ɗaya sannan lada idan ka zo da ita za a baka guda goma amma Allah ya mana tsari a haka a haka kuma za a tsinci wasu daga cikin mu yan wuta Allah ya mana tsari kaga wannan shi ke nuna aikin alkhairin ya yayi karanci sharrin shi yayi yawa saboda guda ɗaya in kai guda ɗaya a sa maka ɗaya za a dinga tara ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya to in alkhairin nan yana da yawa yaya za a yi a hankalce guda ɗai ɗai ɗai ɗai ɗin nan ya rinjayi goma goma ɗin nan kuna fahimta malai sai dai in ya tabbata cewa alkhairin ya zama dan kaɗan ne amma alkhairin na da yawa aka haɗa sharrin da alkhairin ba ma za a ga sharrin ba saboda yawan aikin alkhairin ya dusashar da hasken sharri to amma a haka Allah ya mana tsari zaka tsinci wasu mutane daga cikin mu Allah ya sa ba mu ciki zaka same su yan wuta saboda aikin alkhairin ya yi kaɗan amma sharrin shine ake ta yi kullun cikin minti daya yana cikin aikata sharri ya zagi wannan ya ci dukiyar wannan ya kashe wannan ya yi da wannan ya kullun duk minti daya to sai ka duba kaga a cikin sa'a muna da awa guda nawa awa guda goma sha biyu to kowace ainihin sa'a muna da mintuna nawa sittin to zai yi ainihin laifi a cikin kowane sa'a zai yi laifi sittin to sittin sau goma sha biyu zai baka nawa misali sittin sau goma kaga ɗari shida kenan ko ɗari shida to in ka ƙara ga ainihin abin nan guda biyu ya zama nawa kenan ɗari bakwai da ashirin to a yini sai ka wayi gari ka samu zunubi ɗari bakwai da ashirin to sai a ce misali kullum aikin ka kenan za ka samu zunubi ɗari bakwai da ashirin misali a ce an rubuto maka za ka shekara arba'in sau arba'in nawa zai baka ɗari bakwai sau goma dubu ɗari bakwai da hamsin kenan ɗari bakwai da ashirin sau goma dubu ɗari bakwai da ashirin to sau hudu nawa zai baka adadin zunubin kenan to sai ka je ko da ka samu ka shiga aljanna wannan kuna kokari ake Allah ya raba mu da wannan kuna saboda in ka zo da kyakkyawa ka zo da mummuna sai an je an wanke ka wankin nan shine za a sama wuta kai bayan ta gasa ka sosai ta nukurkushe ka sannan sai a fito da mutum Allah ya tsare mu sai a sa shi a wani ruwa ana kiran shi ma'ul haya ruwan rayuwa ya wanke ya wanke ya wanke na farko gafara na biyu kuma ni'ima sannan na uku shine sharaban tahura amma duk da haka in mutum ya shiga cikin mutanen aljanna za su ce wai cikin nan waye ya fito daga cikin mutanen can dan muna jin kaurin wuta to sannan sai ka duba ka ga ai ko kai baka kone ba wani an yi gobara ga yadda yayi ya kone ya lalace wannan wutan fa sai da aka sa ta a teku aka wanke ta wuta wutar jahannama na mata rama ta duniya so 69 sau 69 amma ka ga mutumin da za a ce gobara ka duba inda zai toye ya babbake gaba ɗaya to sai a ce mutum sukutun an tattale shi don wannan wuta shi za a sanya sannan a bi shi da dutse a nan ne ba shi da wani abinci kuma sai ruwan maru, ruwan kurji Allah subhanahu ta'ala ya yi shi yadda kasan jiyus haka a matse shi kuma inda zai sha shi a mutunce da sauki tafashashe ne yadda ka san ka gaya min ka akwai shayin da zaka sha in ka sha misali ka je harshen ka kamar zai zazzago to wannan za a zuba ma ne ba wani doka ba oda ba yadda kake so ba in an samu sun sai hanjin ya zazzaga ta dubura suna ce kun fayakun kasance don haka jama'a dole mu samu mai hattara mu yi abin ga ga dai ka dan malik radiyallahu an yana buga alfahari yana cewa Allah subhanahu wa ta'ala bai taɓa mani wata ni'ima da na ji daɗi ba bayan musulunci irin gaskiya don haka sai na yi ma Allah alkawarin har in mutu ba zan yi ƙarya ba kuma ya ce Allah ya bani wannan karama har in mutu in Allah ya yarda daga wannan rana da gaskiya ta kwace ni ba zan yi karya ba har in koma ga Allah subhanahu wataala don haka muna da buƙatar mu canza ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin Ka'ab abun Malik radiyallahu anhu tunda yana ba mu labarin gaskiya ce ta kwace shi daga wannan zunubi da ya aiwatar to Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kira hankalin mu'mine gaba daya ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wa kunu ma'as sadiqin sannan ku kasance da masu gaskiya irin su ka bin Malik irin su Murara ibn Rabi' irin su Hilal ibn Umayya ku kasance tare da su irin waɗannan ayoyi mun yi bayanan su a baya idan an ce ku kasance tare da su abinda ake nufi ku kasance da irin halayyansu ko ku kasance da jikinsu ku kasance da halayya saboda in ka ce wai Allah subhanahu wa ta'ala ce wa huwa ma'akum ai yana tare da ku da zatinsa wannan fassara ce ta san zuciya saboda gashi ai ku ji tsoron Allah ku kasance tare da masu gaskiya to ku kasance jiki da jiki ko ku kasance da halayya irin nasu halayya to haka wancan wurin ma abin da ake nufi kenan Allah subhanahu wata'ala yana tare da masu gaskiya da taimakonsa yana tare da masu gaskiya da nasararsa yana tare da masu gaskiya sannan da iliminsa ba wai da zatinsa ba A yi misali kamar mutum ne ce a? Ah, wani na ga fa kai kana da zuwa ce a ah, karka da mu tare tare muke da jiki ko tare muke a ainihin shiri da tsari a cikin shiri da tsari don haka mu ji tsoron Allah mu kasance tare da masu gaskiya Abdullah ibn Mas'ud an samo daga gare shi radiyallahu an cikin abin da Bukhari da Muslim suka rawaito radiyallahu anhuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce alaikum bisir na hore ku da yin gaskiya fa inna sidqa yahdi ila albir domin gaskiya takan daura mutum akan hanya nagartacciya wa innal birra yahdi ila aljanna sannan nagarci kuwa yakan daura mutum akan hanya aljanna wala ya zalo rajulu yasduqu mutum daga cikin mu ba zai gushe ba yana yin gaskiya wa yataharra sidqa yana don gaskiya a duk abin da zai aiwata a duk abin da zai faɗa a duk abin da zai aikata hatta yuktaba inda Allah siddiqa har an rubuta shi a wurin Allah daga cikin masu gaskiya sannan ya ce wa iyyakum wal kadhib na hane ku da yin ƙarya fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur ƙarya yakan ɗaura mutum akan hanya ta bambadewa da tambadewa wa innal fujura yahdi ila an shi ko hanyar fajirci yakan ɗaura mutum ne akan hanyar wuta wala ya ar-rajulu yakdhibu mutum ba zai kushe ba yana ƙarya wa yataharra al-kadhiba ya dinga don ƙarya a maganarsa da ayyukansa hatta yuktaba inda Allah kazzaba har sai an rubuta shi mai tsananin ƙarya a wurin Allah subhanahu wataala yadda kasan san ne misali za a ce ga waɗanda suka ci ga waɗanda suka faɗi nan haka muke a wurin Allah subhanahu wataala wane mai gaskiya ne wane kuma makaryaci ne a don haka shi aikinsa gaba ɗaya ba shi da gaskiya ba za ka iya gane gaskiyar tasa ba kuma abin da ke haifar da tsoro abin da yake haifar da ainihin ƙarya munafinci ne kuma tsoro shi yake haifar da wannan saboda in na faɗi gaskiya ta ba mamaki abin da nake so in samu ba zan samu ba ba mamaki wani da muke tare ya ce ba ruwan shi da ni ba mamaki abin da nake so in kulla ba zan iya yin masa ba don haka sai ƙarya sai daga mutum ya zo makareci shi yasa in mutum ya zo ya ba da labari a ce kai wannan labarin wane ne ya baka ce ce wane ce haba ka rabu da wannan zubairun da Allah saboda shi kullum yana cikin zubata muna fahimta shi yasa ka rike gaskiya ko me zai je ya dawo gara ka kai fada da mutane akan gaskiya akan ka zame makareci a san ka ce kai ai makareci ne ba ka da magana guda ɗaya tsayayya wannan ba shaida ba ce gara ka rike magana in ka faɗa shi kenan a je a dawo a same ka akan wannan magana har ga Allah subhanahu wata'ala ka fita amma akan kai ƙarya ka yardar da mutane sannan ya zamana kuma ka samu saɓani wurin Allah Aisha radiyallahu anha tana ba mu labarin cikin abin da yazo cikin sunan Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa don mutumin da ya saba wa mutane domin ya yardar da Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai yi maraba zai yi na'am da aikinsa sannan duk mutumin da ya saba ma Allah domin ya yadda da mutane Allah subhanahu wata'ala zai wakilta shi ya jibinta shi zuwa ga mutane to gara ka saba da koma wane ne in Allah zai yarda kai subhanahu wata'ala shi yasa Abdullahi dan Mas'ud yake cewa radiyallahu an innal kadhiba la yasluhu minhu jaddun wala haz wato ƙarya da wasa da kuma gaske bai kyautu mutum ya ƙarya ba ko da a cikin wasa ƙarya ba ta da amfani ko da da gaske ƙarya ba ta da amfani duk yadda abu zai je ya je ya dawo a same ka da magana ka yanzu me yasa misali ake ake menene taken shugaban ƙasa mai gaskiya saboda duk inda ka je ka dawo din nan dai insha Allahu ana kyautata masa zantan alkhairi saboda kuma har ma tsohon kwata ya ce duk ba wanda ya rage mai sauran gaskiya cikin su waɗannan su ɗinnan nan sai shi shi ya faɗi wannan don haka ba wanda ya dace da ya mulki ƙasan nan sai shi saboda shi kaɗai ne ya rage a cikin sa'anninsu mai gaskiya kaga wannan shaida ce babba to amma abin da yake faruwa wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wani zamani zai zo wa mutane saboda babu masu gaskiyan za a dinga kidaya a ce a ah, wani ka rike shi yana da amana wane ma yana da gaskiya wane ma to in kaga ana wannan yanzu mutane an shiga wani irin yanayi ba masu gaskiya saboda kamata ya ce ai kowa da gaskiya amma an kaga ana ya zanto ana selective approach a ce ai wane mai gaskiya ne wane yana da amana wurin wane kake a ka rike wane to ai saboda ba masu gaskiyan sun kai to wannan jiya mana tsoro ga mana halin da muke ciki kenan gaskiyar ta mana karanci gaskiyar 'yan kaɗan ne suke da ita ko canji da kaji ana ta ihu canji da kaji ana ta ihu ana magana da wani babba yake cewa masu son canjin mutum wato ainihin mutum ɗaya ne a cikin mutum goma amma duka tara gaba ɗaya ba wanda ya shirya a canjin kowa yana da tunanin me zai samu a aljihunsa shine abin da yake wahalar da mu ana sannan kuma idan ka kalli yadda al'amura suke tafiya suke faruwa ni nakan ce ina jin tsoron wani irin generation za a kyankyashe ga wanda Allah ya masa tsawancin kwana a cikin mu shekara ashirin talatin arba'in masu zuwa wani irin al'umma ake so a kyankyashe yanzu ɗauki misali idan kana da mota ka kai gyara makaniki yana da yara a ƙarƙashinsa zai zo ya taba ya taba ya duba ya ce eh da Allah tayoyin nan naji suna rawa a duba abin da ya kamata sai ya duba ce bushin eh, bushins ɗinka sun mutu sannan low arm ɗinka shi ma ya karye upper am ɗin ma ya yi kaza don haka abin da yake akwai gaba ɗaya gaba ɗaya za ka je ka nemi kuɗi ba zai gaza misali talatin da biyar ba ko arba'in misali to abin da zai faru waɗannan abu da ya gaya maka da su ɗin zai sa to da sauƙi sai a zo waɗannan a goggoge su a gyara a wanki a gyara ga yaran nan kuma suna koyan aiki a wurinsa su zai sa su wanke su zai sa su yi refixing wannan abu to abin nan gashi kaza kaza eh kuɗin kayayyaki da muka siya arba'in to amma ka bada abin da ya samu so to shi yanzu ya maida maka da tsohon karfanka ya tatsi kuɗi a wurinka sannan kuma ga kuɗin gyara da ka biya shi duka in ka ɗauka irin lungu-lungu namu in ka duba za ga abin malam sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka kalli kasar nan muna magana misali ana cewa giant of africa wai giwar africa wai haka muke cewa jirgi guda ɗaya namu ba mu da shi ba mu da shi sannan ka duba a tamfa wannan cote d'ivoire wace ce cote d'ivoire wace ce Cote d'Ivoire amma zaka ga tamfa zaka ga an shigo da ita nan kuma in ka kalle ta din sai ka ga tasu ta fi tamu nagarci a terms of quality da kuma lasting don haka sai ka gama mace gaggace ka ce ah, ga Cote d'Ivoire yan Najeriya ga wanda ce a ah, ba ni Cote d'Ivoire wancan wancan fa dubu takwas ce eh ba ni dubu ta dubu takwas a kan wannan da zan siya dubu hudu saboda ba nagarci duk gaba ɗaya idan ka kalle mu sashi sashi bangare bangare in ka koma gidajen mai misali sai waɗanda Allah subhanahu Ta'ala ya marahama misali akwai ma'aikata misali form attendant waɗanda suke bada mai su za a zo a zauna shugaba ya zo ya ce to za mu canza ko za a wani dan operation haka a lankwasa ainihin wannan mita ɗin a canza ta sai ka zo ka sha mai na dubu ɗaya sai ka yi tsammanin dubu ɗaya ne amma hasali abin da aka baka ɗari bakwai ko ɗari shida kuma shi ya sani kuma yana tunanin yana rayuwa akan halal kuma ma'aikatan sun sani to yanzu shi nan ya zama malami ne a su. ai kamar wiwi ne shi yasa kullum nake cewa ku yi haɗaka ku taimaka wa gwamnati duk wanda aka ganshi da banna a sanar da gwamnati ya ɗauki mataki a kansa saboda idan akwai ɗan wiwi a unguwa to shi malam ne a unguwa abin da nake nufi da malam shi kuma yanzu zai recruiting wasu yara saboda wani yaron zaka ga shi yadda yake rike wiwin kawai shine yake ban sha'awa yadda ya lankwasa ya samu karatu to in ba a daƙile ba an hana sai kafin ka ce me sai ya samu ɗalibai to su kuma ɗaliban magaji mafi sai su kuma abin da za su yi ya ɗaran mana shi shi ne halin da muke ciki a yau ka duba ka gani babu wani shugaba wanda ya zo da aiki da zimma ta gaskiya yawan yi lafiya ka fara lissafi gara tun daga ainihin Amadu Bello su abin nan tafawa balewa sannan ka koma abacha ka koma yar aduwa sannan ka koma murtala ba wani shugaba da zai zo da zimman gyara da gaskiya wai yawan yi lafiya ka koma tarihi ka gani so to wannan shine ke wahalar da mu a yau al'amuran sun dame gaskiyar ba ta al'umma kowa yana ta kansa wai in ma an ga mai gaskiyan yanzu kokari ake a dinga intimidating nasa ana frustrating nasa ina da wani aboki da zai ce min yana tunanin zai resign na ce mai faru yace yana da wata oga ce tashi idan aka yi aikin dubu ɗari biyu sai ta ce ƙara zero ɗaya ya zama miliyan biyu wai wai system din wai haka yake so idan in ba za ka yi ba to at least if you can join them if you can beat them you join them in dai ba za ka zo a yi da kai ba to ka ja bakin ka shigo haka ba ake yi kaga kaya kawai ana ta ingiza kaya kai ba za ka iya sawa ba ba za ka iya hanawa ba idan ka tashi ka ce lallai sai a gyara kai din nan gyara kake so kai ne mai gaskiya to su za su yi haɗa kan sura ka shiga ya faru na ina zango shekara goma sha wani abu baya akwai bawan Allah da wai promotion exam ma za su aka tura ya bi hanyar kaciya mutanen nan suka daɗa hanya suka dinga cikin mota mota mota ɗaya bayan ɗaya akwai miliyan biyu a motarsa ya ce ga kuɗi suka ce a ranka kawai muke so suka harbe shi a ƙahon zuciya to ire-iren waɗannan bai yi nisa ba akwai wani barista nan da aka shi hanyar Zariya wata biyu da ya wuce bin sa aka yi tun daga katsina aka yi tresin sai da aka zo nan daidai wurin Zariya, sannan aka shi sa to ire-iren waɗannan abubuwa matukar ba za mu zo mu taimaka ba mu tsayu da gaskiyan to karfa kai tsammanin kai wai kai din nan is for your own benefit ba kai ne kadai kake samun wahalan ba za ka iya cin gajiya yanzu amma baya da kabaro ya kake tsammanin za su kasance ina magana da wani tsohon ciyaman yake cewa shi wai tashin hankalinsa yanzu abin da yake damunsa ya rike ciyaman a wani local government a wata jiha wai shi abin da yake damunsa wai wai to wai su yadda suka ma mutane shi ma tun da ya sauka haka za a masu shi ne damunsa to me kai yace ba ma abin da ba yi ba dole ne mu tsaya gaskiyan nan idan aka ce an rasa ta a cikin al'umma za ka iya hawa kujera yanzu kai kai yadda kake so to amma bayan ka bawa ka bawa bayan dan ba lallai bane abin da ka zama naka wani yaro ya zama ba mamaki Allah ya mai da shi shi ma ordinary person a kaman kowa a cikin ƙasa so amma aka samu ainihin lasting solution to the problem aka samu matsala wacce ke an yi eradicating ɗinta an gama da ita kowa zai zo ya wanzu ya ji daɗi shikenan ko ma baka nan kai insha Allah baka tunanin tashi hankali to amma kana nan kana ta striving kana ta fama kana ta wahala kana ta kaza to iya kake gani za a baya to dole ne jama'a wannan gaskiya ita ce take walshe mu ita ce muke da bukata ita ce dole sai mun ɗauke ta idan ba haka ba ina gaya muku wallahi haka za mu kare mu ta wahala sai kaga ƙananan ƙasashe waɗanda ba su kai mu ba sun ɗaran mana sun yi mana sun fi mu yanzu misali zaka ga ka duba asibitoci mana misali gwamnati yadda nake faɗa su ne suke da qualified doctors su suke da qualified teachers amma saboda sun zama abundant properties sai ga abin nan malami ya mai da ainihin aikin gwamnati saboda zai samu fenshi a wurin in ya ritaya amma ya je ya buɗe makarantar shi ta kudi shi yake yake makarantar sa. idan asibiti ne zaka samu ga likitan asibiti ya zo aikin gwamnati yake yi amma ya tsaya ne just for security saboda in ya tsufa ya dinga samun pension da ariyar da wasu abubuwa amma ya je ya buɗe ne sa. a asibitin gwamnatin sai ya baka appointment ce to ka je wuri kaza ka je a yi scanning in ka je shi zaka gani wanda ka baro asibitin gwamnati sai ganshi tsurum da dan abin nan ya zo ce ah, ka zo eh kaza sai ka ji turancin kuma yanzu a nan tun tunda nashi ne ya saba da wancan turancin charges in yadda ka san zaka sai dan wani karamin fulot a hayar gasa a to ai nashi ne shine zai anin kudin to waɗannan abubuwa in ba a gyara ba duka system din an kashe makarantu an kashe su suna da yaran suna karatu a turai sannan in ka duk hatta waya wannan yadda nake faɗa nitel mu ne muke da widest coverage a africa ba wata ƙasa ta afirka da take da coverage irin yadda muke da shi na Niger, amma aka kashe shi bayan an kashe aka smuggling wireless yanzu ka duba abin da mtn suke mana ƙasar nan ba wanda zai iya magana ƙarin da aka zo aka yi na kuɗi bisa menene akan meye shi sa muka ce dole mutumin da za mu zaba we need an active man muna neman mutumin da zai responding to the challenge Ka ji wani dan majalisa ya tashi ya magana kan dan mai MTN ta kara kuɗi MTN din nan abin nan company ne na South Africa South Africa din nan sun kashe 'yan Najeriya kusan mutum 119 wata uku da ya wuce sannan suka zo suka yi suka kona properties na Najeriya wannan wurin yanzu a haka in ba an sake su ba akwai mutum sama da ɗari a cikin kurkukun South Africa amma sun zo nan suna generating kuɗi sannan kuma ku kara mana kuɗi akan menene kuma ba wanda zai tashi yayi magana ya ce dan me za a ƙara to abubuwa ne waɗanda yake dole sai an samu gyara duk mutumin da ka san ba zai kara interest ɗinka ba to ina gaya maka zaben shi ma bai tashi ba ba wani maganan wai sak wannan alamarin zamani ya riga ya wuce muna neman credible candidate wane ne zai respond zai mana responding to our problems matsala ta same mu waye zai tsaya jajirce ya ba da ainihin lokacinsa da komai bakin da bakin fama ba wanda zai dima mana benci kawai shi ke tashi ba abubuwan da ke faruwa misali yanzu akwai kidnappers misali akwai wani yayanmu nan kwana tara goma da suka wuce nan airport saukan shi ke da wahala waɗannan mutanen da kayan sojoji su kai kam ɗauko shi shi suka ce iyalin su tafi da ya ga yara ne da sanduna masu bindigogin suna waje sai ya fara faɗa da su suna dukan su ya kwace sandan sai wani ya ɗauko takobi ya sassare shi da ya sassare shi sai babban su ya zo ce a ah, me yasa kuka mai haka waye ce ku sare shi sai suka ce ai ya kwace sanda ne yana dukan mu sai ya ce to kawo wayoyin naka ya anshe wayoyin suka bar shi anan jini ya dauke shi kawai ya faɗi suka shiga daji yana 44 yanzu haka under admission to ire-iren waɗannan muna buƙatar mutanen da za a yi immediate doka duk yaron da aka kama da sunan kidnapping ko raping ya kamata ya zanto ya tashi aiki gwamnati ta tashe shi aiki abin da ya kamata kenan amma a ce yaro ka addabi al'umma ka kama wannan yanzu an kama wani evans shugabansu a nan a nan Fatakwat a Legas kazantaccen mai kuɗi duk gidansa CCTV ne ke operating da shi saboda sun ce wai ka tsaya kana robbery ma bata lokaci ne amma wai ga kuɗi in ka kama kuɗi shikenan to ina security suke hadda mutum zai zo a dinga communicating yanzu wani da aka kama nan wurin jere an ce kai 2.5 ya dauki kuɗin ya zo sai da suka tsaya daidai sai ana communicating ba yana magana da iska sai suke cewa to muna kallon ka a ba nan ka tsaya ba ka kara gaba yayi gaba shi ta yau to ka tsaya da nan kai fakin wani mutum zai zo idan ka gan ganshi inda ya ɗauka ku sa mota ku bi wurin mutumin ko sai gashi nan amma bai ga wanda yake magana da shi ba aka zo aka shiga mutumin ya wuce suka dinga shiga daji shikenan shi wancan na farko ya tafi wani ya biyo su zai ce ah, gafa wani mutum yana bi na da maji suka je a karkada damu kai dai ku ta zuwa kawai shi zai lijin naka inda zaka zo da aka kai wani starting point sai aka ce to kai ajiye kuɗin ka juya ya ajiye kuɗin aka ce within 30 minutes za a sako wanda aka kama shi kenan kuma da aka sako shi shi wannan na mashin din ya dauka abinda nake so in faɗa ya za a yi ina security suke har a dinga communicating kawo in kawo in je in kai successfully ina suke so wani abu ne wanda ke expense akwai kanin mu da aka harbe wata uku baya bello daga cikin waɗanda aka kama akwai yaron senator a cikin wanda aka kama senator na je report bayan ya reporting a wani police station a nan abuja sai su waɗannan kidnappers suka kira senator suka ce you are wasting your time wai ba ka je kai kana tunanin kai senator ba ka je kai report to an kira mu an gaya mana bai gaji ba sai ya sake zuwa second police station ya sake report nan ma aka kira ya ce suka ce kai kana bata lokacin ka in ba ka zo da kuɗin nan ba 10 miliyan za mu bindige ka. ya sake zuwa ya sake report a police station na uku the same aka sake kiransu aka ce gashi nan ya report suka sake kiran shi suka gaya mai abin da nake so in ce kaga shi inda da gaske ne yana representing al'umma da gaske ai shi ya san police station da yake waya gaba ɗaya sai ya motion dpos ɗin da suke wurin ya kamata a kama su inda gaske kana representing al'umma ne ba wai ka bada 10 miliyan shikenan is gone a'a dpos ɗin gaba ɗaya a kama su sai sun zakulo mutanen nan su wane ne suka yi communicating da mutanen nan su wane ne kuma duk jami'in da aka kama in connivance ya hada baki da mutanen nan a bindige shi ya tashi aiki saboda ya hayanci kasa ai babu amfani a wakilta ka a matsayinka na jami'i a ce ga amanar rai ga amanar dukiya sai ka koma kana yi masu ƙasa zagon ƙasa ya kamata a ɗauki doka ne irin na china duk mutumin da aka kama ya ha'inci kasa a bindige shi openly ya bai da amfani saboda ni misali ina matsayin ka na dan sanda kai da nake jagoranci kai da na sa a gaba zaka bani protection yanzu da kai za haɗa baki a cuce ni to wa nake da shi kuma wani immunity gare to muna da bukatan gaskiyan nan sai mun koma mata idan muka saki abin da yake wahalar da mu sakin wannan gaskiya matukar ba mu koma ga wannan gaskiya ba haka za mu ta garan ba muna wahala kuma wallahi in ka rike gaskiyan nan ba yadda za a yi dole sai an dawo an same ka sai dai halin gaskiyan nan tana da wani hali guda ɗaya takan ɗauki lokaci bata bayyana ba ai kaga bukhari daga lokacin da ya hau zuwa yanzu tun daga kusan 85 zuwa yanzu shekara kusan 30 da wani abu ba a gane ba sai daga baya to haka gaskiya take amma ƙarya tana zuwa da salo-salo daban-daban takan zo koriya ta zo fara ta zo ja ta zo shuɗi ta zo baka haka take zuwa tana launi launi amma gaskiya kullum zaka same ta fara ce fadi Allah muke roƙo ya datar da mu za mu rasa aya nan insha Allah to kamar yadda muka yi ta farko ce assalamu alaikum don Allah malam akwai laifi ne idan mutum ya karanta alƙur'ani a asurce amma yana motsa bakinsa gudun riya a sha ruwa lafiya babu laifi in mutum ya karanta alkur'ani amma da tadabburi ya san abin da yake yi ba sai lalle ya daga sautinsa ba in Allah ya yarda ana sa rai zai samu ladan wannan karatu da yayi wanda ya ce assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya ya kare shi daga sharrin masu sharri zamanin annabi Isa alaihi salatu wassalam yahudawa da nasara littafai biyu suke amfani da shi ne wato attaura da injila sannan larabawa kuma sun kasance ba su da littafi kenan a wannan lokacin abu ta biyu ya ce sallar nafila dole sai an karanta fatiha da sura ko kuwa fatiha kadai ta wadata to a lokacin waɗannan annabawa annabi isa da musa dama kowane annabi sunnar allah Allah subhanahu wa ta'ala yakan aike shi ne zuwa ga mutanensa wa ila adin akhahum hudan qala ya qaumi ibudullah wa ila samud akhahum salihan qala ya qaumi ibudullah wa ila madyan akhahum shu'aiban qala ya qaumi ibudullah wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi liyubayyana lahum wato kowane annabi akan aike shi ne zuwa ga mutanensa don haka larabawa a lokacin su ba su da littafi sai da zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zanto annabi shine aka aiko shi zuwa ga ainihin ba ma larabawa ba dukkanin duniya gaba daya sabanin annabawan da suka gabata shi yasa ya tabbata a cikin sahihin hadisi annabi ya ce alaihi salatu wasalam wa kana ar-rasulu yub'athu fi qaumi wa bu'ithu ila an-nasi amma kowane annabi akan aike shi zuwa ga mutanansa amma ni an aike ni ne zuwa ga mutane gaba daya sannan dole ne wato idan mutum zai yi sallah ko ta nafila ko ta farilla dole ne ya karanta fatiha domin fatiha rukuni ne a cikin karatu amma sura ita sunna ce a zahirin hadisi ba dole bane mutum ya karanci sura domin an samu hadisai mabambanta da dama mutum yana iya takaituwa da fatiha kamar yadda wani matashi ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi tambaye sa menene ka kasance kana karantawa a sallah yace ya rasulullahi ina karanta fatiha ban bana ƙara wani abu sai fatiha zan shiga aljanna annabi ce insha Allah zaka shiga aljanna da wannan malamai suka dauki cewa dole dai za a karanta fatiha amma sura wannan ba dole bane a karanta ta ba ko a nafida ba ba ko a farilla ba mai tambaya ta gaba yace assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce daki ne aka siya yau shekara shekara goma sha biyar kenan an siya dakin akan naira dubu talatin da biyar a cikin kuɗin da aka siya ɗakin akwai kuɗin mahaifiyarmu a ciki naira dubu biyar sai na yayanmu dubu talatin to yanzu mahaifiyarmu Allah ya yi mata rasuwa sai aka zo ana magana a kan ɗakin sai shi yake cewa wai shi naira dubu biyar ɗin da ta bada zai biya a sha ruwa lafiya to idan ya haka bai adalci ba saboda kana iya siyan ƙasa naira arba'in yanzu a yau a siyata miliyan ɗaya don haka za a zo a yi quantifying a yi valuing wannan ɗaki in aka yi valuing sai a gani wato kason shi talatin a ciki abin nan ko kuma mu ce e zai ɗauki kaso casa'in da biyar biyar ɗinta ita kuma abin da ya kama to sai a bata shine wannan in ya haka shine ya adalci amma ba za a ce tsurar dubu biyar a ce shi ɗakin bai ci gaba ba tsawon shekaru sha biyar in yi haka ya zalunci kuma bai adalci ba na akwai ƙur'anai da aka aiko da su guda goma suna neman addu'a da mu da su Allah ya biya mana bukatunmu sannan akwai wani ya ta aiko da qur'anai guda uku ita ma da kuɗi to abin nan mai qur'anai guda uku tana neman addu'a Allah ya kai ladan ga mahaifiyarta sannan wata ta aiko da naira dubu biyu ina mana adam ku bashi ta aiko da dubu biyu tana san Allah ya yi mata albarka cikin kasuwancinta sannan kuma Allah ya shiri 'ya'yayenta sannan wani bawan Allah ya aiko da naira 300 shi ma yana fatan cewa wato yana fama da ciwon kafa Allah ya yi masa to duk marasu lafiya a cikin mu Allah ka ba su lafiya abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana Allah ka ba shugaban ƙasar nan namu lafiya Allah ka dawo mana da shi ƙasar nan lafiya Allah kar ka jarrabe mu da shi kamar yadda ka jarrabe mu a shekarun baya da shugaban ƙasa, ya Allah ka ɗaukaki addinin musulunci da musulmai ka kaskantar da kafirci da kafirai don mutumin da aikin sa hura wuta ne Allah ka kona shi da wutarsa mutumin da ya daga makami akan mu Allah ka sa ya zama ajalinsa don mutumin da ya fi fitine mu Allah ka fitine sa wanda ya addabe mu Allah ka addabe shi wanda ya hura mana wuta Allah ka hura masa don mutumin da ya nemi ganin gayen mu Allah ka lalata al'amuransa ka kawo tseko a cikin duk harkokinsa ya Allah ka mai da shi na baya ga dangi sai dangi sun ci su bashi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين